Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a goma sha shida ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za ku ji cewa biyo bayan wani zargi na karkatar da wasu makudan kuɗaɗe da aka gano a shirin tallafawa matasa na n power karkashin ma'aikatan jinkai ta kasar ma'aikatar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da aikin horar da matasa za kuma leƙa jihar borno don jin halin da garuruwan firawa da ke kan iyaka a bangarorin nigeria da kamaru da a baya suka yi ta fama da masifar boko haram ke ciki. da ƙarshe kuma ƙungiyar masu manyan motoci sun shiga wani yajin aiki sai baba ta gani a yankin Niger Delta da kudu maso gabashin ƙasar sakamakon taɓarɓarewar tsaro. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da mahalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka tana sa ido kan sabbin nau'ukan coronavirus yayin da take shirin yiwuwar karuwar masu kamuwa da COVID-19 biyu bayan sassauta tsauraran matakai na hana barkewar cutar a cana. Muna da ingantaccen shirin sa ido wanda muke amfani da shi ga matafiya yayin da mutane ke shigowa ta fuskar gano mutanen waɗanda suka kamu da bin nau'ukan cutar. a shugaban yaƙi da covid-19 na fadar white house ya shaida wa boa yayin taron manema labarai jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa kuma idan akwai wasu sabbin nau'uka da suka bayyana na da ƙwarin gwiwar za mu iya gano su ja ya ce tsarin sa ido ya hada da gwajin ruwan sha a amurka da kuma ta hanyar abokanan hudda a ƙasashen waje rundunar sojan somaliya ta zargi mayakan kungiyar al-shabab da raba fararen hula daga garuruwa da kuma ƙauyuka da gangan da suka kama kafin dakarun gwamnati su sake kwato su jami'an sun ce dabarar al-shabab ita ce hana mutane haɗa kai da gwamnati jami'an sun ce har ila yau al-shabab tana sace 'yan uwan dakarun yankin da suka haɗa kai da ke goyon bayan gwamnati a matsayin hukunci gwamnatin somaliya ta ce sojojin sun kwace yankuna kusan saba'in daga hannun kungiyar al-shabab babban gari na ƙarshe da aka kwace a dan yabal da ke yankin shabel ta tsakiya kusan babu kowa a lokacin da sojoji suka shiga a ranar biyar ga watan disamba jami'an soji sun ce wasu daga cikin mazauna garin sun gudu ne lokacin da faɗan ya matso sai dai kungiyar al-shabab ta umarci wasu su fice kafin hakan jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen rasha ta gargada amurka cewa idan har ta aika da sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin patriot zuwa ukraine moscow za ta ɗauke shi a matsayin yunkurin tsokana wanda zai iya haifar da martani daga fadar kremlin mai magana da yawun ma'aikatar maria zakharova ta bayyana cewa tura makamai masu linzami na patriot da amurka za ta yi don yaƙar hare-haren sama da rasha ke yi zai nuna irin rawar da amurka ke taka wajen taimakawa gwamnatin cape ta dakile yakin rasha na watanni goma kuma zai iya haifar da sakamakon da zai biyo baya bata fayyace irin martanin da moscow za ta bayar ba amma ta ce ya kamata amurka ta ɗauki matsayin da ta dace daga gargaɗin da rasha ta yi cewa tana halatta auna hare rasha tare da jigilar makamai zuwa ukraine ta ce amurka ta riga ta zama wani bangare a yakin. Kafin mu kawo muku sauran labaran duniya bari mu shiga fagen mu Biyo bayan wani zargi na karkatar da wasu makudan kudade da aka gano a shirin tallafa matasa na n power karkashin ma'aikatar jinkai ta ƙasar Ma'aikatar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da aikin horar da matasa. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. Babban sakataren ma'aikatan ayyukan jin kai a Najeriya Dr. Nasir Sani Gwarzo ne ya bayyana matakin a yayin taron yaye matasa kusan dubu goma waɗanda suka ci moriyar horo na tsawon watanni uku ƙarƙashin shirin samun ilimin kimiyya da fasahar zamani ta ma'aikatar inda ya ƙare da cewa suna aiki ne tare da hukumar ICPC da ke yaƙi da cin hanci da sauran ayyukan almundahana a Najeriya don ci gaba da bincike kan duk wanda ke da hannu a badakalar kuɗaɗen da ya kamata 'yan Najeriya su samu daga shirin 'yan power da wasu marasa kishin ƙasa suka karkatar. Wannan binciken ya fi wata hudu ana yinsa. Muka zo muka bi diddigi muka gano ta ina gibin ya fito muka tare shi sannan muka kira ICPC muka ce ku zo ku taya mu. To ICPC su suka sun suka bi diddigin ina aka samu matsala ina kuɗin ya tafi sunan wa aka sa wanda bai kamata ya samu ba. A yanzu haka zancen da ake sun gayyaci sama da mutum biyar ko shida wanda suke musu tambayoyi kuma suna ba da bayanai masu gamsarwa. Kuma aikin da muke da ICPC yanzu sun ware mana inda barna take sun kuma ba mu a rubuce cewa mu ci gaba da aikin nan domin kada ya durkushe wannan da ake ganin sun yi cuta an riga an tare an killace sannan sun fara bin su suna matsar su za su dawo da kudaden wannan albishir ga 'yan najeriya duk wanda yake cin ganiyar wannan tallafi namu kada ya ji tsoro ba abin da zai dakata na ɗaya ko jinkiri ba za a samu ba saboda icpc sun ba mu wannan kariyar sun kuma ba mu tabbacin cewa mu ci gaba da aikin mu sannan wanda ma aka riga aka ɗauka ba tare tare da mun fargaba da wuri za su dawo da shi an fara dawowa da wasu kudade. Wasu daga cikin matasan da suka ci moriyan wannan shiri na samun horo a ilimin kimiyyar fasahar zamani ta ma'aikatar sun bayyana farin cikin su kamar haka. Sunana Khadija Abdurrahman Yunus. Ya na ji tsantsar farin ciki saboda na horo sannan kuma an bani kayan aiki wanda Allah da ina sa rai zai sa in zama wata shahararriya duk da dai a yankin Hausawa ba a cika ganin mace tana gyaran waya da gyaran laptop ba amma ni na saka a raina zan yi kuma an Allah ya da Allah zai taimake ni saboda duba ga yanayin taimakon da gwamnati ta mana. suna na Sa'idu Faruk Adamu ba zan iya kwatanta farin cikin da nake ciki ba don a takaice wanga dama ne da muka samu wani ya nemi wannan daman shekara da shekaru bai samu ba amma a yau mu mun samu wannan daman kuma mun amfana da shi wasu abubuwa ma da bamu sani ba mun sani akan wannan abun wannan abun da muka yi zai taimake ni sosai a rayuwa. La'akari da irin ci gaba da zamani ya kawo a duniyar kimiyya Yahya Ibrahim ɗaya daga cikin malaman da suka horar da matasan ya bayyana cewa irin wannan shirin zai taimaka wa 'yan Najeriya samun ayyukan hannu ba tare da jiran ayyukan yi na kai tsaye daga gwamnati ba. Gaskiya program din yana da kyau an yi kokari akan kawo irin gudunmawar daga government A kuma wannan kuma zai taimaka ma matasan Najeriya irin samun aikin hannu da za su yi ba sai sun sun jira government ba su aiki ba. Kuma in suka dage gaskiya za su za su gumori program ɗin kuma za su zaman kansu. Kazalika da ta sani Sani Gwarzo ya yi ƙari da cewa. Daga wannan yayewar ba wai mun sallame su bane za mu tura su zuwa inda za su yi za su kware akan bitar da aka yi musu sannan za mu ɗora su akan albashi na 'yan watanni wajen wajen wata tara ne sannan kuma bayan haka za mu yaye su mu ba su kayan aiki. Wannan ɗaya ne daga ciki abubuwa guda kusan goma sha ɗaya da muke yi. Rashin aikin yi na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ake fama da su a Najeriya. Dalilin hakan ne ya sa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kirkiro da shirin 'yan fawa da nufin tallafa taimakawa matasa da ba su da aikin yi a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya. Shugaban kasar Ghana na na Akufa Ado ya ce gwamnatin mulkin sojan burkina faso ta ɗauki hayar sojoji daga rasha don su taimaka wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a ƙasarsu kuma suna amfani da wurin haƙar ma'adanai domin biyan su masu dawar kishin islaman sun ƙara kutsawa cikin ƙasar burkina faso lamarin da ya haifar da juyin mulki guda biyu a wannan shekara ɗaya a watan janairu da kuma ɗaya a watan satumba a daidai lokacin da sojoji ke ƙoƙarin maido da mulki ƙasar. masana sun yi imanin cewa shugaban burkina faso na yanzu captain ibrahim taraure yana amfani da sojojin hayar rasha na kamfanin wana don yakar masu ikirarin jihadi da yake magana a ranar laraba a washington a wani bangare na babban taron shugabannin amurka da afirka shugaban kasar ghana na na akufa ado ya bayyana damuwarsa game da ci gaba da ake zargi an samu. Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement uh, to go along with Mali in employing the Wagner forces. Ya ce a yau sojojin haya da Rasha suna kan iyakan mata arewa yanzu haka Burkina Faso ta shiga wani shiri na tafiya tare da Mali wajen daukar sojojin wana aiki a can kuma na yi imanin cewa an ware musu wani wurin haƙar ma'adanai a kudancin Burkina Faso aka basu a matsayin wani nau'i na biyan kuɗin aikinsu. su. sasa aiki a kan iyakarmu ta arewaci yana da matukar damuwa a gare mu a Ghana. Jami'an Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani sabon lugudan wuta da manyan bindigogin artillery kan iyakokin ƙasar da dakarun Taliban na Afghanistan suka kai kan fararen hula ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu sha biyar. Mata da yara na cikin waɗanda abin ya shafa. harin ya haifar da musayar wuta na tsaka-tsaki a kusa da mashigar kan iyakar caman sai dai ba a sami cikakken bayani kan asarar rayuka da aka yi a bangaren afghanistan ba jami'an pakistan da na taliban sun zargi junansu da haddasa rikicin baya-bayan nan wanda ake ƙara samun tsamin dangantaka na abokantakar ƙasashen biyu abin takaici a yau an sake yin wani harbe-harbe da sojojin pakistan suka yi a spin baldak kuma ya haifar da faɗace-faɗace ji ma'aikatar tsaron taliban a cikin wata sanarwa inda ta bayyana bangaren afghanistan na mashigar chaman jiya alhamis kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yankewa dominic ongwen wani tsohon soja da ya shiga aikin soja yana ƙaramin yaro ɗan ƙasar uganda wanda ya zama kwamanda ƙungiyar 'yan tawaye ta lord resistance army kuma ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yanke masa na fyaɗe kisa da kuma sace yara daga baya alƙalin sun kuma yi watsi da dukkan dalilan ɗaukaka ƙarar da suka shafi hukuncin kwamandan yakin da ake nema ruwa a jello joseph kony ya jagoranci kungiyar lra da ta addabi 'yan ƙasar uganda na kusan shekaru ashirin a lokacin da take yakar gwamnatin shugaba yoweri musbeni. daga sansanoni a arewacin Uganda da kuma kasashe makwabta. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu nufi jihar Borno don jin halin da garuruwan kirawa da ke kan iyaka a bangarorin Najeriya da Kamaru da a baya suka yi ta fama da masifar Boko Haram ke ciki. ga Hassan Maina na dauke da rahoton. Kirawa garuruwa biyu ne da ke bangaren Najeriya da bangaren Kamaru. Wato Kirawa a jihar Borno da ke Najeriya da Kirawa da ke yankin kasar Kamaru. garuruwan na da muhimmancin gaske ga kasashen biyu sannan 'yan boko haram ma na ganin tasirin waɗannan yankuna domin su kai amfani da wannan yanki domin kai hari a najeriya ko kuma kai hari a ƙasar kamaru a bayan dai babu jami'an tsaro a bangaren kirawa najeriya al'amarin da ya yi ta da hankalin mutanen kirawa bangaren kamaru a wancan lokaci ni seni ne hakimin kirawa kamuru makwafta da nigeria problem namu kawai tun maganan kirawa nigeria ne a kirawa nigeria kilomita goma sha shida da fulka a fulka akwai sojoji amma a kirawa nigeria ba to shine problem namu zo amma kirawa kamuru har yanzu 100% wannan zan fada cewa 90% suna gari to sai dai kuma shekara daya da ta gabata rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadi ta girke dakarunta a wannan yanki yayin da mutanen garin kuma suke kokkomawa gida na tambayi babban kwamandan dakarun sojojin tafkin chadin Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ko a halin yanzu me ake ciki? Kasan yadda ka sani kirawa na kan iyaka da Najeriya da kuma Kamaru. Da gaskiya ba mutane a garin haram ya sa mutanen garin duk sun gudu sun koma Kamaru. Kuma sun yi wajen shekaru bakwai ba sa garin. To da aka zo dai sai aka yi yarjejeniya Multinational Joint Tax Force wanda suke aiki karkashi aka kai su a wannan garin na kirawa yanzu wajen shekara ɗaya kenan suna nan suna aiki kuma suna haɗa gwiwa da ƙarfi suna aiki da sojojin najeriya na operation haɗin kai wanda ke fulka da wajajen goza da wajajen ungoshi so suna sintiri a wannan wuraren kuma gaskiya tun da aka fara wannan abun sai dai mu ce alhamdulillah abubuwa sun gyaru dai za mu ce domin mutane sun dawo yanzu ana noma. Daga bangaren kirawan Najeriya kuwa hakimin garin Abdulrahman Abubakar ya yi ƙarin bayani. da Allah ya mayar da mu yo shakara ba abin da ya faru da mu ba taba ka mana hali ba yanzu haka wannan mutanen da suka dawo cikin garin kirawa ina da mutane dubu biyar da dari uku da sittin da biyu sojojin da suna nan Allah ya musu albarka shani noma shakara na takwas ban noma ba ni manomi ne wallahi alhamdulillahi bana na yi noma na samu masara na samu wake yau mun bude kasuwan kirawa yau kasuwa hudu da muka bude dama aka fara bai wuce mutane arba'in ba amma yanzu ya fi mutane ɗari uku suna zuwa kasuwan kirawa mutane na wayanda suna kyamarun suna dawowa damuwan mu a cikin kirawa muna jin yunwa har yanzu abinci bai ishe mu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da ƙarshe kuma ƙungiyar masu manyan motoci sun shiga wani yajin aiki na sai baba ta gani a yankin neja delta da kudu maso gabashin ƙasar sakamakon taɓarɓarewar tsaro wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da karin bayani. Kungiyar direbobin manyan motoci masu safarar kai kayayyakin masarufi tsakanin arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar musamman ma yankin kudu maso gabas da kuma yankin Niger Delta. Kungiyar dai ta umarci dukkanin mimbobinta da su dakatar da shiga yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ma bi ta cikin yankin na Niger Delta. Ƙungiyar dai ta ce ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon yanayi na taɓarɓarewar tsaro a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Ƙungiyar ta yi zargin cewa ana yawan kashe mata membobi tare kuma da ƙona musu dukiyoyi da motocinsu. Haka kuma ƙungiyar ta ce labudda ba za ta janye wannan yajin aiki ba har sai ta zauna da gwamnoni biyar na jihohin kudu maso gabashin ƙasar. domin kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe da ke faruwa ga membobinta a kudu maso gabashin najeriya comrade muhammad umar giwa shine shugaban kungiyar a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar ya ce ina sanar da ku cewa duk wani direba da wanda ya yi lodi da wanda ma bai lodi ba to ya kiyaye kasashen inyamurai din nan gabaki daya domin labari ya zo mana suna ta kashe mutane a wannan yanki so mutum da ya tsira da rayuwarsa da dukiyar da yake dauke da ita duk inda kake in kana arewa ne to ka tabbatar da ka zagayo ta ware ko ka zagayo ta akwa ibom saboda mutane nan da gaske suke don haka ina sanar da ku da babban murya cewa ku sanar da yan uwa gabaki daya duk wani direba ya kiyaye yi wannan yanki na inyamurai saboda gaskiyan magana a yanzu haka alobanta sun kakkashe mutane jiya akan waɗannan matsaloli ne dama za a tafi yajin aiki saboda haka ina kira a gare duk wanda ya san ya yi lodi kamin sha biyar ga wata ba ma bukatar mu ga mota a hanya kwata-kwata ko a arewa ma kowa ya faka mota shi ya aje ta abun ya yi yawa haka nan shine mu zauna da gwamnati da su domin a samu mafita a wannan abubuwan da ke faruwa da haka kuma na ji ta bakin wani memba a kungiyar wanda ke da wani kamfani na manyan motoci da ke safarar kai kayayyakin abinci daga arewaci zuwa kudancin kasar wato alhaji sha'aibu ma dawakin tilin fulani kuma ga abin da yake cewa wato dole abin ya shafi yankin nisa delta saboda wannan mataki da aka dauka akan rashin shigowar motoci da kayan abinci inda zai wuce kasashen inyamurai zuwa nan dole za a samu matsaloli na tashin kayan masarufi wannan ya yajin ake yi yanzu dai abin da shugabanni suke magana sai ba ta gani gaskiya al'amari yadda aka samu matsala akan shugabanni dole da su gwamnonin su yi maganganu wanda suka dace akan al'amarin na kuma ji ta bakin wasu direbobi sunana abdulmutallib Yusuf wanda aka fi sani da Ciya. Ina tuka taya goma sha biyu ne bi direba a hanyar nan zuwa daga Jos zuwa Fatakwal. Gaskiya abubuwa fa sun rude sun rikice wallahi. Dan ni ma din hauro wannan nawa an rufe hanya da kyar dai da kyar dai da yake mun zo mu ne kan gaba lokacin da za a rufe hanyar. muka samu Allah ya sa muka wuce amma gaskiya hanya kan ta rikici kuma ko ina yanzu idan za ka wuce kana ɗarɗar kana fargaba kana kiran waya yanzu dai fatakul dai gaskiya ba motoci motoci ba ka shiga kuma ba a fita don saboda mu bangaren mu lafiya mun yi asara da yawa akwai motocin mu guda biyu ba labarin su akwai motar mu daya da direba da yaran motar shi ba labarin su saboda matsalar ke faruwa shine kaga muna Disamba da yanzu lokacin da kudanci suke bukatan kaya ne Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Thank mm. you. kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirinta na yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. to yanzu dai muna kan yin waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka yi duba a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma idan mai tauraro ya kasance da shirin a ranar 18 ga watan Maris, akalar shirin ta kan batun karancin man fetur da aka yi fama da shi sakamakon shigo da gurbataccen man da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya yi. Kuma mun zanta da farfesa Murtala Badamasi na cibiyar nazarin noma da shuka da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi na jami'ar Bayero inda ya ƙarin haske a game da yadda aka samu sinadarin methanol a cikin man fetur din da ya janyo wa mutane da dama asara. shi man fetur haɗaka ce na sinadarai da dama inda suka kunshi hydrocarbons kuma hydrocarbons nan suna tattare da waɗansu sinadarai ciki har da sinadarin sulfur kuma yayin da ake tace shi akan fitar da duk sinadaran da za a san cewa da za su iya kawo illa nan gaba an kiyasin cewa shi sulfur idan ya samu a cikin cikin man fetur kamar ya kasance cikin kaso 100 bai wuce kaso ɗaya bisa biyar in 100 ba a sanya wuce wannan matakin idan muka dawo ga shi kansa harka ta methanol abinda za mu gano shine shi methanol asali ba yana cikin man fetur ba ne wani sinadari ne na daban wanda muna amfani da shi yau da gobe kamar santa da nan da ake amfani da shi a hannu saboda harkar corona nan da kuma bacteria da ake gujewa akan sa methanol a cikin man fetur din domin ya kara masa auki ya kuma rage yawan ƙonewa da yake yi a cikin inji to yadda aka ce wannan sinadari ya keta wani mizani kuma sai ya fara kawo illa na farko ga shi karan kansa inji na biyu kuma ga muhalli to shi wannan fetur din da aka shigo da shi sai kasance wancan sinadarin methanol din ya haura mizanin da ya kamata a ce an samar da shi a cikin 慢陪着。 Shi kuma shugaban kungiyar kirkira da kera fasahar motoci ta Najeriya Dr. Jelani Aliyu ya yi tsokaci ne a kan yunkurin da Najeriya take yi wajen shiga jerin kasashen da ke kirkira da kuma amfani da motoci masu aiki da hasken rana. Kuma nan Najeriya an fara shawo kan wannan matsala. Shi yasa muka dage wurin ganin cewa mun taimaka ma kamfanukan da ke yin irin wannan motoci su fara yin su Najeriya. Bara a wata biyu aka fara sayar da motar da ke aiki da lantarki na Najeriya mota ce wadda san ba a sa mata fetur idan aka yi mata caji kuma da ake cajin waya za ta yi kilomita 482 tana tafiya kamin a sake caji ta sannan a bayan wannan motar akwai wata motar ɗaukar kaya ce a rufaffa wadda yanzu haka ana ana testin yanta a Lagos ko su kamfanuka guda biyu yanzu haka kuma da muna nan muna magana da su muna duba hanyar da za mu taimaka musu su fara yin su ma irin nasu motocin da ke aiki da lantarki sannan yanzu haka akwai wani kamfani Lagos wanda sun fara yin mashin mai aiki da lantarki wanda shi kuma ba sai ka je ka laka batir wurin caji ba da cajin ya kare za ka ɗebe wannan batir ne sai a sama wani wanda yana da caji sannan akwai wasu matasa a maiduguri wanda shekara biyu da suka wuce sun zo sun gwada mana wata keke na pep da suka canza ta fara aiki da lantarki yanzu ba da daɗewa ba sun dawo kuma sun yi wata mota yar karamar bas haka mai aiki da lantarki sun yi su da dama ma ana aiki da su a maiduguri yanzu muna nan muna duba da za mu taimaka musu a na abuja abuja su hada wurin yin wa'annan motocin To a ranar sha biyar ga watan Fabrairun wannan shekarar kuwa shirin ya karkata kan matakan da hukumomin Najeriya suke ɗauka kan shigo da motocin hannu musamman ma kasancewar yana daga cikin hanyoyi mafi girma inda ake samun gurɓacewar muhalli. Yana da dangantaka da yanayin aljihun mutanen ƙasar. In aka kawo sabon mota fila leda mutanen da za su iya cire kuɗi su saya dalilan suke da can ba a san wani abu wai motan kotono ba duk motan da zaka gani sabo ne da su kala kala ne su kansu kasashen can da suka ci gaba in mota ta kai wani wannan ta zama musu hawainiya dole su nemi ya za su yi da ita to sun suka samu wanda za su iya sayarwa su rabu da ita so sun samu hanya ne kamar na rabuwa da wani shara su kawo mana nan to muna aiki haɗin gwiwa da waɗansu ma'aikatu sannan kuma mu kanmu muna da wasu dokoki kamar yanzu muna da doka a kan amfani da man fetur da kuma iskan gas wanda muna da dokan da za a iya gwada a ga iskan da yake fitowa muna da kuma yanayin mataki-mataki wanda an bari in ya kai kaza injin din yana aiki to amma nau'in sinadaran da yake sai shige kaza dole sai a je a gyara wannan saboda shi kansa injin din akwai fasaha fasaha kala-kala wanda yana rage wannan sinadarin yana tace shi kamar yanzu a ƙarƙashin mota akwai wani ɗan tulu wanda ake kiransa indomi to a cikinsa akwai abubuwan da yake taimakawa iska ya zo zai taimaka ya tabbatar ya tace shi kuma shi wannan sinadarin ya rarrage abin da zai shiga Kazalika idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar biyu ga watan satumba wannan shekarar shirin ya mai da hankali kan batun damunar bana inda wasu sassan Nijar da suka yi fama da matsalar fari suka rungumi wata daɗaɗɗar dabarar da take sauko da ruwa kamar yadda Dr. Kacallu Lawal Gabciya na hukumar hasashen yanayi na Nijar da kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo suka shaida a wata hirar da na yi da su. Bana jamhuriyar Nijar ta yi amfani da ilimin da Allah ya ba masana na yin amfani da wa'ansu sinadarai don inda ake hori a yi yanda ruwa zai sabka. Da mana namu da ruwa ana samu a kai a kai sai a yi noma da kyau ana iya kuma a yi using variety da wanda ka sani a da amma yanzu dole sai an sake dubara to babban dalilin da ya sa kenan shugaban kasa da kanshi ya kirkiro wannan abu mu kuma kamar masana na wannan fanni muke coordinating activities din duka. Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ibada dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu sake dawowa da wani shirin. A madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. ku a gaida Aisha. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. amurka tana sa ido kan sabbin nau'ukan coronavirus yayin da take shirin yiwuwar karuwar masu kamuwa da covid-19 biyo bayan sassauta tsauraran matakai na hana barkewar cutar a cana muna da ingantaccen shirin sa ido wanda muke amfani da shi ga matafiya yayin da mutane ke shigowa ta fuskar gano mutanen waɗanda suka kamu da bindiddigin nau'ukan cutar ashish shugaban yaƙi da covid-19 na fadar white house ya shaida wa boa yayin taron manema labarai jiya alhamis rundunar sojan somaliya ta zargi mayakan kungiyar al-shabab da raba fararen hula daga garuruwa da kuma ƙauyuka da gangan da suka kama kafin dakarun gwamnati su sake kwato su jami'an sun ce dabarar al-shabab ita ce hana mutane haɗa kai da gwamnati jami'an sun ce har ila yau alshabab tana sace 'yan uwan dakarun yankin da suka haɗa kai da ke goyon bayan gwamnati a matsayin hukunci gwamnatin somaliya ta ce sojojin sun kwace yankuna kusan saba'in daga hannun kungiyar alshabab To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo muku karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma karfe hudu agogon nigeria Kamaru da Chadi. Karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu madadin dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai. Sai kuma Salman Abu da ya haɗa mana shirin ya kuma ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. assalamu